a dai sabon faifayin bidiyo da kungiyar ta fitar nema shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau ya gargadin cewa za su dagula babban zaɓe da ke tafe Mutum da masana haka tsaro da mazamantakewa ke ganin akwai abun duba ga sabon faifayin bidiyon da kungiyar ta fitar malam muhammad abdulhamid na cibiyar kawo sauyi da kuma cigaba wato center for change and development ya ce dole a yi karatun ta natsu ga barazanar da kungiyar ke yi cikin kwanakin nan eh, da dama akwai abubuwan da ake lura shi da yake dama yanzu zamani ne na ah, abin da ya shafi na'ura mai kwakwalwa wato na na kwamfuta kenan da ake cewa yanzu wato computer age da abin da ya kama da irin waɗannan information technology wanda ake amfani da abubuwa dama za ta iya yiwa lokaci kamar misali ta bangaren waɗanda ke masana harshe su ma za su kallon bakin mutum yayin da yake magana kuma irin yadda ita muryar take fitowa za a iya sarrafawa ya zama an sarrafawa mai magana ma daban hoton kuma daban sai ya zama cewa ma ba ma shi ne yake magana ba wani daban za a iya amfani da irin wannan domin ya zama cewa an sa mutane sun yi abu domin eh, akwai ra'ayoyi da dama wanda suke yawo kamar suna ganin cewa kila ma da hannun wa'anda kila ma hukuma take sawa saboda da gina zaben da aka yi kusa da irin wa'annan kila da hannunsu ne ake irin wa'annan abubuwan domin kawai a turge mutane saboda ba a so a yi zaben wasu kuma suna ganin a'a ba hannun hukuma bane mutum ne dai wa'annan eh, eh, su yan boko yan boko haram din wa'anda ke suna ganin cewa wato kamar faduwa ne ta zo musu saboda yadda jama'a yanzu suke ba da haɗin kai da hukumomi da ma wa'anda ba hukumomi da zai zama cewa an yaƙe su ana bin su ana eh, tona su amma akwai nazari abin nazari sosai akan wannan faifan bidiyon da fitar domin dole ne ya zama cewa an tsaye da hankali an bibe shi da kyau wanda ke nima ina ina kan nazarin shi domin in gani cewa shin wannan abin dukkan eh, ne da gaske ko kuwa an shirya ne. To kome masu kada kuri'a ke cewa ne game da irin wannan barazana da ke fitowa da kungiyar ta Boko Haram? faifan bidiyo kan ba zai taɓa razana mu wannan zaɓe mu muna jiran Allah kawo rana ba wanda zai raza ba gudu ba ja da baya zaɓe nan kan zamu yi Kabili da in ka gudu ma baka tsira ba za ka bari garin kana da baraka baka zaɓi wanda kake so ba don wani kawai dan ta'adda ya zo ya razana ka sai dai in za su kashe mu su kashe mu amma mu kan zamu yi zaɓe gudu ba ja da baya Za ku yi zaɓe? Ni za mu yi zaɓe. Ba zai ba ku tsoro ba? Ba tsoro ko kaɗan ba gudu ba ja da ba yanzu ne ma muka ji ƙarfin fita mu yi zaɓe. To sai dai kuma su ma jam'iyyu da ke shirin shiga zaɓen sun fara mai da martani ga irin waɗannan barazana da ke fitowa a yanzu. Alhaji Hassan Jika Ardo da ke zama shugaban babbar jam'iyyar adawa ta APC a jihar Taraba ya ce fa su fa ba su razana ba. Mu a shirye muke za mu fito zaɓe ko da za a eh, eh, jefa bumabumai ne kamar eh, ruwan sama za mu fito mu yi zaɓe kuma mu zaɓe wanda muke so kuma in Allah yadda zai ci kuma janar Buhari zai karbi Najeriya. Wannan ba zai razana jama'a ba. Babu komai ba kowa a shirye yake kowa a shirye yake ya mutu don ba wanda ba zai mutu ba ai so a shirye muke dukkan mu mutu yan Najeriya saboda su su zauna mu ga wa za su mulka. Wannan mana zuwa ne yayin da shekwatar tsaro ke fidda sanarwar nasarorin da dakarun soji ke samu akan mayakan Boko Haram cikin kwanakin nan yayin da bangare guda 'ya'yan gungiyar ke zafafa munanan hare-haren da suke kaiwa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.